bincike da aka gudana a jihohin bauchi da sokoto ya nuna cewa yara daga jihohin biyu suna da matsalar koyon karatu shi shine yasa aka bullo da sabon tsarin ba da ilimi mai inganci da zai taimaka wa yaran iya karatu da rubutu a lokaci guda malam ahmed umar sokoto shine baturen koyon karatu na northern education initiative a bauchi ya shaida mini yadda za a gudanar da sabon tsarin koyarwan shi yasa ta fito da wannan tsarin na plus kuma aka fito da sabon hanya ta koyar da yara za su kare aji suna iya karatu na hausa kuma suna iya na turanci kamar ya kenan tsarin zai so tsarin akwai wani abu da suke ce ma in yi mu yi sannan ku yi wanda yake shine da turanci sukan ce i do which means teacher zai fara yin aiki sannan we do su yi tare da ɗalibai sannan you do ya ba ɗalibai dama su gwada so a kowane mataki na tsarin koyon mallami zai yi wannan aikin zai yi sannan su yi tare da yara sannan kuma ya bar wa yana da ilimi na bambanci kwayoyin sauti sannan kuma yana da ilimi na haɗa waɗannan sautukan su tayar da gaba kalma sannan kuma bayan ya yi haka nan ya iya haɗa gaba kalmar ta tayar da kalmomi sannan kuma ya iya amfani da waɗannan kalmomin ya tayar da jimla ya karanta ta tare da hanzari da kuma fahimta sannan kuma ya iya haɗa waɗanga jimlolin su ba da labari ya kuma iya karanta labarin dinnan da sauri da hanzari tare da kuma fahimta ƙarshe na kowane darasin wannan eh, za a auna dukkan ɗalibai wancan awon na juma'a akan zazzaɓa ne irin a ɗauka nan a ɗauka nan a ɗauka nan amma awo na bayan sati hudu zai shahi kowane yaro na wannan cikin ajin mallami zai bi su ɗaya bayan ɗaya yana auna fahimta su kan abubuwan da ya koya musu a wannan satin na biyar. gwamnan jihar bauchi barista muhammad abdullahi abubakar makama babba na bauchi ya ce an samar da kashi 30 cikin 100 na kasafin kudin jihar ga shashin ilimi. mun tanadi da ya kai kashi talatin cikin dari na kasafin kuɗi na shekarar 2016 wa sashen ilimi ba don komai ba saboda mu inganta shi a dalilin haka nake kira ga dukkan ɗan asalin jihar bauchi yara ne kanana 'yan primary ko kuma 'yan kananan secondary da ma 'yan secondary da ma sauran 'yan asalin jihar bauchi da allah ciki ikon su ba su dama sun tafi makarantu ba yanzu ga wata sabuwar dama ta samu saboda inganta iliminsu da inganta kawunansu tattare da wannan shiri na musamman da hukumar nan ta USAID ta kasar Amurka take tallafawa. Yahaya Ibrahim Yaro shine shugaban ilimin bai ɗaya a jihar Bauchin ya yi ƙarin haske kan shirin. Kaddamar da training da za a yi wa horaswa da za a yi wa malamai su wajen dubu shida da wani abu don saboda sun samu kyakkyawan fahimta ma yadda ya kamata su dinga koyarwa ma yara da ɗalibai a makarantu. To bayan wannan training da za a yi wa malamai akwai littattafai kuma na textbooks wajen miliyan daya da dubu dari biyu da sittin da tara wanda kungiyar awa wa makarantu na jihar Bauchi ta hanyar gabatar da su ma'aikatan ilimi na bai ɗansu wanda shine ya sa muka to sai dai kuma a yayin da hukumar USAID ke ayyukanta a yankunan kananan hukumomi guda goma ana sa ran gwamnatin bauchi ita ma ta ɗauki ɗawainiyar sauran kananan hukumomi guda goma don aiwatar da shirin ilimi a faɗin jihar baki ɗaya. Abdulwahab muhammadu Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.